alaikum wa barakatuhu ah, mubaraki nuna min yadda ake gabatarwa ka san ni dan koyo nuna min assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu ni ban yadda ba ko a fito mun da waya ta ko ba ka bane ina ga yanzu kawai baraki ba wani kana ga kawai a neman mun waya ta ni kawai shine ma'ana ko ana neman ta a wajen aiki ko ofis ko akan wayarsa ko wani abu makamancin haka ni fa na gaya wa babu ruwa da wani ofis ko suwa da suwa in ba nan wayata ba in ba sai mun dafu ba da ba a haɗu ba oke an dade ba haɗu ba ko <laughs>